'Yancin 'yan jarida ba wai kaɗai guda ne daga cikin shika-shikan dimokuraɗiyya ba. Kwararrun masana sun yi tafakin cewa 'yancin wani ginshiki ne mai matuƙar mahimmanci ga ci gaban nahiyar Afirka. Samun kafafen yada labaru masu aiki cikin 'yanci da walwala da adalci na matsayin sinadarin da ke taimakawa dimokuraɗiyya. sai da ƙididdigar baya-bayan nan da sashen binciken sirri kan tattalin arziki na economist intelligence unit ya gudanar ya yi nuni da cewa galibin kasashen afirka na ƙarƙashin gwamnatocin kama karya wannan na haifar da tarnaki ga ɗorewar aikin jarida cikin cikakken yanci to amma duk da haka kasashe irin su namibia na cikin sahu na gaba-gaba a jerin kasashen duniya da suka ki sakin mara wa yancin yan jarida a cewar ma'aunin rahoton shekara-shekara na reporters On frontier a kasashe irin su najeriya da ghana da afirka ta kudu da kenya da tunisia da masar an fuskanci zazzafar muhawara bayan fallasa badakalar cin hanci da rashawa wannan ya tabbatar da mahimmancin aikin jarida cikin 'yanci wajen yaƙi da cin hanci don haɓaka tattalin arziki da ci gaban nahiyar afirka ga wasu ƙwararan hujjoji faɗin gaskiya da tabbatar da adalci mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi dimokuraɗiyya kafar yada labarai mai cikakken yanci na ƙarfafa wa jama'a gwiwa ci gaban tattalin arziki ba da labari mai mahimmanci da zai ja hankalin masu saka hannun jari masu kamfanoni da jagorori na siyasa na inganta ɗaukar matakin da suka cancanta a fannin tattalin arziki. Bunƙasa fannonin ilimi da kiwon lafiya binciken kwakwafi da 'yan jarida ke yi tare da bin diddigin al'amura sun bayar da gudunmuwa wajen ingantawa tare da sake fasalta fannoni masu matukar mahimmanci taken ranar 'yan jarida na bana shine mahimmancin 'yancin faɗan albarkacin baki da aikin jarida a cikin kalubale na gurbatar muhalli da ke wa duniya barazana a wannan karni 'yan jarida masu 'yanci na taka muhimmiyar rawa wajen bayar da muhimman shawarwari tare da jan hankalin hukumomi kan nauyin da ya rataya a wuyansu na kare muhalli.